na ce ba ni ma yau sai na yi waya wacce ta fita a dake lambu, kyau ai saboda ita a tsawace ce ke shiru fa ba na gaya miki karki cika ni ba ku fa yayi tare da tayar da motar yana fada ba dan mama am ta samu lafiya ta ce tana son ganin ki ba da wani zamu yi ba mu ga juna ba dan na fara gajiya da hau haukanki yana fara tafiya ta kalli gefen shi ta ce, bandi daga nan dai siyar wayar zamu tafi ko harara ya dalla mata tare da ɗauke kansa taɓa baki ta yi ta kawar da kai tana gungoni da cewa wai shi baya gajiya da masifa gashi da idanu kamar na maciji amma sai sanya harari mutum ga dogon wuya uwa mara kyallema sai kuma ta sake taɓa baki ta ce ko da yake ai tsawon na duka jiki ne sake kallon gefensa ta yi kawai suka haɗa idanu da sauri ta kawar da kanta tana shekewa da dariya ba tare da sanin maganar da za ta fito fili ba ta ce wallahi bandi tsoho ne wallahi tsoho ne da kai kamar karni tsawo tab kallon nan ya mata na gani kashe ni irin kallon nan na bayar da za yi da mutum ita ga ta karama bari ma ya kashe ta da marin da za ta shiga hankalinta kuma ba ta kai minzalin da zai huce haushi a kanta ba ta yadda za ta gane waye shi yar karamar alhaki guda da ita amma sai jan rigimar da tafi karfinta kamar ba zai tanka mata ba sai kawai ya ci gaba da tukin ya ce ai gado na yi a wajen yafen danki ko baki gani bane matsa dan bakin da ta ce tab amma dai yafen da tsayin ta dan daidai ne wallahi kai kullum fa bandi sai na daga kai nake kallon ka idan kana tsaye a kufle ya kalle ta yace la haula wala quwwata illa billah ki ci kanki idan ki mai ya ce bushewa ta yi da dariya ta ce a'a Allah ya tsare ni da cin mutum kuma ma dai koda kana da tsaye ai kana da kyau amma dai na fika ta faɗa har da murguɗa masa baki girgiza mata kai yayi irin Allah ya baki lafiya ya ci gaba da abin da yake da ta ga da gaske dai gida za su nafa ta sake kallon shi da sigar rarrashi ta ce bande dan Allah dan soyayyar da kake ma mama am ka tsawar da ta fita ɗazu ya daka mata ya ce ki sake haɗa ni da uwata kina cutata kuma na gaya miki ki mun shiru da bakinki ko na fasa miki shi kuka mai sunan kuka ta fashe da shi ta haɗa kanta da gwiwa da kafafunta ta dora akan kujerar mota galalai kalle ta baki bude ce iye sai kuma ya sake yin kwafa kawai ya tayar da mota bai sake kula ta ba basu wani dauke tsawon lokaci ba suka iso gidan. a kofar ya aje motar yana duban ta inda zai ga motar da Najib ya zo da ita sai dai da bai gani ba haka ya fito ya tunkari cikin gidan da gudu da Najib ta shige gidan tana sake rushewa da kuka tana shiga ba tare da ta kalli ko fuskar mama ba bare ta san a wani hali take kawai ta faɗa jikinta tana sake sakin kukan shakuba tana faɗin yafindo kin ga bandiko sai da ya saka ni karya alkawari na kawo da me tsaye ne ya san yanzu Khalid zai shigo kuma baya so suna zama haka idan yarinyar nan tana nan a harshen fullanci yace da Nejo dama har yanzu baki fara nutsuwa ba ina kika baro sallamar kar jawo ta jikinta da ita kalli kawo goro da fara'a a fuskar ta tace rabu da ita mana baka ga dukanta aka yi ba kallon danejo ta yi wace ta yi zumbur ta juya tana kallon babanta da ta ji muryar shi dan bata san yana wurin ba sai kuma ta kalli yafin danta irin kallon nan na kur da kur ikon Allah ga ta dai cikin shigarta ta kamala kamar kullum amma kuma yau fuskar yafin da annitsi take sai wata irin haiba da kwarjini da suka cika fuska tana cikin zulumin haka yafin dan ta lakaci hancinta tana dariya ta ce kina mamaki ne kin ga mamanki ta samu lafiya wani irin farin ciki ne ya lullube ta tare da kunya lokaci daya da ta saka ta jawo hijabinta ta rufe fuskar ta ta furta la ya fendo jaya hannayen ta yi daga fuskar danejo tana share mata hawayen da ta fara ta ce ina jinki waye bandi daidai da Khalid na shigowa ta kalli kofar ta nuna mata shi a shagwabe ta ce shi mana a sanye mama ta kalli Khalid sai kawai ta saki murmushi tana kallon shi yana takowa cike da izza da da sai saiɓe ta ce me ya miki turo baki dai ta ce alkawari ya sa na karya a dake lambo ce ta mare ni dan na ɗauki wayarta sanda baba ya kira shine ni kuma na ce ba zan dawo gidan nan ba sai da waya ta wacce ta fita ta shine kawai ya min tsawa kuma ya ce min mahaukaciya zaro idanu maman ta yi baki hangame ta kalle ta na dakiko sai kuma ta kalli kali ta ce LD yar ta wace mahaukaciya bayan kuma kai ne ka sa ta saba alkawari shafa kan shi ya kalli kawo da ke tsaye har yanzu irin kallonsa bakin nan hakan ya sa kawo kallon mama ya ce to hauka mana idan ba hauka ba ita da wata yi alkawarin don ta ce tana so kuma sai aka ce sai an mata kenan shi ma ya zama shashasha kamar ta da mamaki mama ta kalli kawo ta ce buro kamar 'yata kake so ka ce ma shashasha ko kawar da kai yayi tare da yin murmushi jinjina kai dai ta kalli kali ta ce ld me zai hana ka siya mata wayar naga ai za ta sada zumunci da ita ma gyatsi na fuska yayi mama am ki bar wannan maganar ta yiwu fa banna ta mata a waya shi yasa har ta mare ta cikin daga murya da nejo ta ce wallahi ya fendo ban taba mata ban taba mata komai ba kawai dauka nayi kuma ai ga baba nan zai fada zai fada muku gaskiya harara kawu ya dalla mata ya ce kar ki kuma saka ni a maganar nan turo baki ta ta kalli ya fendo da ke shafa kanta duk da tana da hijabi ta ce ya fendo ki ce masa dan Allah ya siya mu. kin ga zan rinka kiran baba yana bani inna da mama muna gaisawa murmushi ta sakar mata ta shafa kuma da ta ce karki damu zai siya miki amma da sharadi daya fes ta bude idanu ta akanta tace wani sharadi ta fara'a a fuskar ta ce zaki rinka kirana da sunan mama amma ba ya fendu ba yar dariya dai tace ni mumsi ma zan rinka cewa ba irin na bandi da yake cewa mama an ba Tsuntsarewa mama ta yi da dariya tana kallon fuskar da Nejo. Sak fuskarta da tana karama ita ma ta ce, "Ai kuwa, naki ya fi daɗi, don haka waya ta tabbata ga 'yata." Kallon Khalid ta yi a narke ta ce, "LD, aladabci ya amsa da na'am mama Da fara'a a fuskarta ta ce, "Ka siya mata waya, kuma mai kyau, daidai da ita." Ba tare da tsaiko ko tunani ba ya ce, "Shikenan mama za a siyo." Murmushi ta masa sannan ta kalli Danejo ta ce sai kuma me a watsatsa wace kawo buro da ya ga Danejo na shirin motsa bakin ta ya ce ke ki kiyaye ni ranki zai ɓaci shagaba fuska ta yi ta kalli mama da ta kalli kawo ta ce buro waya kake min haka ne hanyar fita ya yana faɗin to shikenan adda na ma fita daga gidan idan na tashi tafiya zan leko mai sallah da kallo ta bi shi da fara'a a fuskarta har ya fita sannan ta kalli Danejo ta ce ina jinki sai me kike so ɗan satar kallon Khalid ta yi da ya tsare ta da idanu yana mata wani irin kallo sai kawai ta rada mata a kunne cewa Musi zan faɗa miki daga baya idan bandi baya nan jinjina kai ta yi tana dariya ta ce to kenan. juyawa yayi zai fita sai kuma ya dakata ya juyo ya ce mama ina Najib ya tafi a tsanaki ta ce bai jima da fita ba wata kila asibiti ya tafi jinjina kai yayi ya fita a falon yana tunanin mai da kuma take so ta zama amfani za ta rinka yi da maman shi tana rena masa wayo ai ko aida ko ya zane mata jiki da bulala sam ba zai lamunta ba asibiti Allah sarki wannan kenan a can kuwa asibiti a karo na ba adadi ta sake buga tagumin rashin sanin me ke mata daɗi tana sauke numfashi cike da kulawa salamatu da basu jima da zuwa asibitin ba ta ce mama lafiya dai ko ko jikin naki ne ke ma a hankali ta cire tagumin a sanye ta ce a'a lafiya ta lau Usman da ke zaune kan kujera kusa da Alhaji Mudan da ke ta sharara baccin alluran da aka masa ya ce mama kada fa ki damu kanki kin ga kima ba lafiya ce da ke ba kallon shi ta yi fuskar ta da tsantsar damuwa ta ce ta ya ba zan damu ba Najib tun da ya fita da safe har yanzu bai dawo ba daga cewa ya dafu ya dawo shiru tunani na kar a ce wani abin ne ya same shi don haka kawai ba zai sha da mahaifinsa da ke nan kwance ba Suhaima ce ta kalle ta tace mama bai kamata ki damu kanki akan Najib ba sanin kanki ne Tayu yana can sa. cike da tabbaci ta ce gaskiya ne Tayu yana fita ma ya manta da abin da yake faruwa girgiza masa kai da tace ba zai yi haka ba a jikina nake ji kamar ba lafiya ba dan yadda Alhaji ya nemi ganin sa da kuma yanda ya fito daga ɗakin gaskiya dai na fi tunanin ba lafiya ba Usman ne ya ciro waya yana faɗin bari na kira miki shi idan za a samu amma dan Allah mama kar sa ta zauna miki a rai fuska a shi a kwabe Suwaiba ta ce gaskiya kan. sama da minti biyar ya dauka yana kira amma tana kururuwa ba a dagawa haka yasa ya kalle ta yace mama tana ta ringin amma ba a dagawa ta fa bacci yake ko kuma dai yana wani abu ko yana shaye-shayen da ya saba ba cewar Suhaiba cewar Suwaiba daga tsale. Da sauri Hajiyar sama ta kalle ta tace Suwaiba, ki ranka faɗar alkhairi akan dan uwanki. Idan ba zaki iya ba ki shiru. Wannan wace iriyar magana ce? Sai kuma ta kalli Usman ta ce, yanzu baka san ina zaka je ka dubo min shi ba. Jim ya danyi alamar tunani, sai kuma ya ce gaskiya ban sani ba mama. Kofar gidan su Ismail ne na sani suna zama, kuma yanzu sun daina zama a wurin. Sai gidan budurwarsa Malika da na san ada yana kwana. ita ma kuma na ji labarin an ce sun bata da ita yanzu ba sa shiri da mamaki hajiyar sama ta ce budurwarsa kuma a gidanta yake kwana ba tare da boyewa ba ya ce eh a gidanta yake kwana a wancan lokacin iska ta feso daga bakinta ta sake yin tagumi ta zuba wa kofar shigowa idanu tana faɗin ya Allah ka tsare min shi a duk inda yake kafana faduwa yake wallahi ban san me ya samu najibin laba ya Allah a ce sama da awa uku kamar dama jiran jiranta yake tana rufe baki sai ga Najib ya faɗo ɗakin tare da wata ma'aikaciyar lafiya a bayan shi sun bar hajiyar sama ta miƙe tana kare masa kallo da cewa Najib ina je daga ina kake haka ma'aikaciyar jinyar nan ce ta kalle su Salamatu ta ce hajiya Don Allah biyu daga ciki su fito dokar asibiti ne mutum biyu ke shigowa ciki basu mata gardama basu mata gardama ba dan sun san dokar haka dokar take Salamatu da Suwaiba ne suka musu sallama suka tafi. Har lokacin Najib na inda yake tsaye yana ta zazzare idanun shi da suka masa mugun ja har da na kukan da yayi a mota. Hajiyar sama ce ta matso kusa da shi ta dafa kafadarsa a sanye ta ce Najib dan albarka lafiya me ya same ka kuka kai wai bata maka rai Kallanta yayi kallo na keke da keke murya na rawa hankalin shi a tashe ce mama da gaske ne tsinta ta kika yi maman Khalid ita ce ta haife ni wani dogon numfashi ta ja kamar wacce ta dawo daga doguwar suma kallon shi take idanuwanta a kakkafe a jikinsa a hankali ganin ta ya fara daukewa idananta suka fara limshewa kafin ka ce me ta tafi da bayan lu da wata iriyar zuma da azama na jibi ya tallabo ta a jikinsa ta mugun karfi ya rike ta suka tsaya cak Usman da shi ma ya nemi suma daga zaunan jin abin da Najib din ya faɗa sai kuma ta zuciyar ta raya masa ya shawo abar ya shawo abar wannan idan ba sholisho ba to madarar su gudai ya sha yana tsaka da tunanin yana tsaka da tunanin daga hajiya za ta faɗi da azama shi ma ya mike tsaye ya nufe su sai dai kafin ya iso najib ya tare ta kama mishi ita yayi suka ja ta zuwa kafet ɗin da ke shimfiɗe gaban gadon da alhaji ke kunce, suka kwantar da ita a hankali hankali tashi usman ya kalle shi ya ce ba ni ruwa ruwa maza da sauri na Najib ya nufi inda ke da katon ɗin ruwan gora ya ɗauko yana zuwa ya buɗe ya zuba a hannu sannan ya shafa mata a fuska shiru bata ko motsa ba da karfi Usman ya fusge ruwan ya zuba a hannun shi ma ya shafa mata a fuska yana faɗin idan wani abu ya samu hajiya a dalilinka wallahi sai ranka ya ɓaci na ce tunda dai an yi an yi ka nutso ka ki nutsuwa harara Najib ya dalla masa ya ce malam dan ba kai bane a halin da nake ciki ta ya kai tsaye daga haduwata da wata mata kuma ta ce min wai ita ce ta haife ni a tsawace Usman ya ce ka sani ma ko aljana ka game da ita shashashan banza da baka san ciwon kanka ba tayo ka je ka kurba abin da yafi karfinka ka zo nan kana mana hauka nuna shaida ya tsaye ce wallahi ka kara zage na sai na tsinke ka da ma ka karfan numfashin da hajiyar sama ta ja yasa kallanta a tare rarumo hannun Najib ta yi tana tsare shi da idanunta da suka fara tara ruwa a wahalce ta ce najib najibullah dan allah karka man nisa karka guje ni kaji najib ina son ka ba san iya rayuwa babu kai ba najib na yi iya kokari na wajen ɓoye sirrin nan amma daga ranar da na fahimci komai ya fara bai da mamaki da kuma kanshi da yake neman kullewa usman ya ce mama dakata ban gane me kike faɗa ba kina so ki ce najib ba ke kika haife sa ba dama ko kuma dai ke ma kin sha abin da ya sha ne kallon Usman ta yi ta cije labanta na kasa hawaye na zirarowa daga kurmin idananta cike da son jin ƙarin bayani Usman ya ce mama ina sauraron ki kaina ya kulle ban fahimci komai ba dama na ji ba danki bane to ta yaya fashewa ta yi da kuka ta saddakan ta kasa ta ce Tsintarsa muka yi ni da Alhaji bayan haifuwar Suwaiba Allah ya jefo fosa cikin rayuwarmu Najib ta kalla da za ka rantse ya su mane garin kallanta dan kyaftawa ma da kyar yake yi riko hannun shi tayi tana sake fashewa da kuka ce. amma na soka da duka rayuwata fasan san me yasa ba ko dan ba ni na haife ka ba amma sai nake maka soyayyar da ko 'ya'yana ma ba duka nake ma ba Najib shi yasa ma na maka fatan haɗuwa da danginka na asalinka sadda kai ta sake yi cikin matsanancin kuka ta ce ban san ko ne ce na yi sakaci a tarbiyyar ka ba amma Allah ya sani ba na san abin da kake aikatawa na so rayuwarka ta fita kowane matashi inganta amma ban san me yake juyar da kanka ba ko daga fara bin hanyar da ta dace kwanaki kaɗan sai ka koma gidanka na jiya Kura mata idanu yayi kawai yana kallonta. ya kasa cewa komai ba ce wani yanayi mai wuyar fassarawa da ke kan fuskarsa sun kusa minti biyu a haka suna kallon juna cike da shauki da jin wata sabuwar soyayyar ta a zuciyar shi ya faɗa jikinta da sauri yana fashewa da kuka marar sauti kuka suka sha sosai Usman na kallon na kallon su har Najib ya gyara zamansa ya ɗora kansa a kafar hajiyar sama tana shafa sumar kansa cikin shisheka ta ce faɗa min yadda kuka yi kuka haɗu shi ma cikin shishekar ya shiga bata labarin yadda aka yi suka haɗu har ya dare da faɗin mama ashe ni ɗa ne ga ahalin gwarzo mutanen da muke jin sunansu a gari dan shahara hatta da ɗan acaɓa ko a daidai sahu ka faɗa masa sunan zai kai ka har babban gidansu ba tare da ɓatan kai ba ajiyar zuciya ta sauke tana ci gaba da shafa kansa ta ce tun ranar da alhaji ya faɗa min na fara zargin kai ɗin ka fito ne daga wannan ahalin amma tsoron rasa ka isa ban faɗa maka ba da sauri ya tashi zaune ya kalli Usman da ke kallon su shi har yanzu jin abin yake wani iri duk da ya ji cewa maman shi ta yi dabaran dawo da ruwan nono ne ta shayar da Najib din amma dai abin ya kasa kama hankalin shari yanzu gyara zama Najib yayi suna kallon juna da hajiyar sama ya ce mama ta yaya kike tunanin zarafi da ke sanin waye ne ba shi zai sa na guje na guje miki ba mama na bana jin akwai wanda yake min irin soyayyar da kike min dan haka ni ba zan rabu da ke ba ina nan tare da ke har ƙarshen rayuwata murmushin jin daɗi ta sakar masa ta shafa kumatunsa da duka hannayenta ta ce da gaske jinjina mata kai yana murmushi ya ce da gaske mama da yar harara ta sake cewa ka rantse da Allah ba za ka guje ni ba da dariya ya ce na rantse ba zan guje ki ba mama kamar wata yarinya sai kuwa ta turo baki ta miƙa masa tafin hannunta alamar ya buga ta ce yi alkawari kyalkyalewa suka yi da dariya shi da Usman ya tafa hannun nata ya ce na yi alkawari mama kuma yaya Usman ma shaida ne da mamaki Usman ya kalle shi ya ce iye Najib ni ne yayan yau so su kiya Najib ya yi cike da kunya ya ce eh mana yaya dukan dukan shi Usman ya yi aka faɗa ya ce Allah ya kyauta amin ya faɗa yana dariya haka ma hajjiyar sama da ita dai bata gamsu da Najib zai ci gaba da zama a tare da ita ba Allah sarki wannan kenan Talib na fita Hannatu ta shigo fuskar ta dauke da murmushi ta rasa na har kasa ta ce mama me za a dafa miki murmushi ta mata ta ce ki je komai ma ki dafa da yamma zan taya ki aiki amma yanzu zan gana da yata kama hannun da Nejo ta yi suka nufi ɗakin da Nejon inda Hannatu ta miƙe ita ma ta nufi madafa suna shiga ɗakin har za ta zauna a bakin gado sai kuma ta nufi gaban durowa da ta ga abin da ke neman tayar mata da hankali karasawa ta yi ta ɗauka ta duka ta ɗauki abin sai kuma ta buɗe durowa waro idanu ta yi ganin ledar fat da sauri ta ɗauka ta juyo ta tsare da nejo da ke cire hijab da idanu ta ce na meye wannan me kike yi da shi karo na farko a rayuwa da danejo ta ji matsananciyar kunya da ta hana ta faɗa wa yafendo yafendonta tana fitsarin jini sadaka kai ce tana ina hakan ya sa mama ta tallabo fuskar ta tace danejo faɗa min kin ji ni ba mamanki ba ce ki faɗa min koma menene za mu yi sirri da ke babu ruwan wanda zai je so sakai ta fara yi kamar wace ba ta da gaskiya cike da kulawa mama ta ce da naijo yanayinki ya sauya ne kallanta ta na wasu da ke da rashin gane me take nufi hakan ya sa ta sake cewa kina ganin jini ne a jikin jikinki a hankali idanunta a kasa ta jinjina kai alamar A eh, ba tare da ta daina kallonta ba ta ɗora hannunta a kasa da naijo duk da akwai kaya a jikinta ta ce daga ta nan nan ma ɗaga mata kai ta yi alamar e ajiyar zuciya ta sauke ta jawo kan da nejo ta ɗaura a kirjinta cike da tausayawa ta ta tattaɓa kanta ta ce sannu kin ji akwai dalilin balagar rikicin yanzu amma ubangiji shine mafi sani Allah ya sa hakan alkhairi zai zama a gare ki shiru da nejo ta yi na tsawon mintuna kafin mama ta ɗaga ta daga jikinta tana kallon fuskar ta ce